الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محجدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إلى من عرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yan uwa musulmi barkan mu da zuwa a cikin wannan yammaci na sha shida ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam daga maka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da 17 ga watan hudu hijirar manzon Allah hijiriya wato miladiya shekara 2022 wanda cikin hukuncin Allah yau ma Allah ya dawo da mu cikin wannan unguwa ta goma a cikin wannan unguwa mai suna zon kabin anan cikin garin abuja ba don komai ba sai don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma kame da muka saba a cikin wannan wata idan ba manta ba jiya mun karanta aya ta goma sha biyu da ta sha uku a cikin suratu ta ko wanda lura da lokaci mun yi guce guje ba mu iya samun ma mun karkari bayanan ba to amma ganin cewa kada bayanan su tsawaita ina ganin za mu ci gaba da aya ta goma sha hudu da ta sha biyar insha Allah ta'ala amma kafin nan za mu ci zuwa ga tambayoyi kamar da aka saba wannan yake cewa malam dan Allah menene hukuncin mai gidan da yana da yara suna masa wahala amma baya kyautata musu to ta irin kyautatawa ne abin tambaya yana iya yiwuwa yana ba ku haƙƙin da ya da yake na tsakaninku da shi an yi yarjejeniya akan zai dinga ba ku kaza to sai kuma yana ba ku ai ya gama haƙƙinsa yi ya sauƙi haƙƙinsa sai dai wata kila kyautata wadda kuke nufi idan wata kila baya ba ku haƙƙin naku to ka ganin zalunci ya shiga amma idan yana ba ku haƙƙinku sai dai kyautatawa irin na ihsani ba ya yi to wannan kuma wani abu ne na daban sai a je a mai wa'azin kasa idan Allah ya ga dama ya shiryu to shi kenan sai ya ci gaba da kyautatawa wannan kyautatawa wannan wani abu ne na daban amma inda ya sauke hakkin da yake kansa alkawarin da kuka yi tsakanin da shi yana ba ku to ya gama amma idan baya yi ne to nan kuma ya shiga cikin jarabawa zalunci ne kuma Allah zai tambaye shi rinka shan kiyama Allah ka kafarta mana wanda ya ce malam ya halatta mutum ya saka wa dan shi suna salih mai bakon salisu a dai ne <laughs> da saliku da salih kun ce salih ma'ana an yi wakafi ne akan sawun din mun fahimta an yi wakati a kan sukun dama duk wakati da za a yi a kan suna to yakan kare da sukun ne mun fahimta to idan aka ce Salisu, to an mai gomma da take kansa kenan wannan ba wani babbanci a ciki suna ne idan aka ce Salisu, ma'ana na uku ake ne irje sai mutane suke yi sanya wa ƴaƴansu sunayen awwal sani Salisu, amma abin da ake nufi ne muhammad awwal muhammad na farko saboda yawanci su magabata suna sanya wa 'ya'yansu sunaye kamar muhammad sai a samu guda biyar a cikin gida muhammad awwal muhammad sani muhammad salis mun fahimta magabata suna yin haka to idan an sanya irin wannan babu ne bi, wallahu ala. wani yace malami ne ne ya kamata ɗan uwa musulmi ya yi domin imaninsa ya yawaita Shi shine dinga yawaita ayyuka na alheri domin shi imani yazidu wa Yankus yana karuwa kuma yana raguwa yazidu bi ta'at yana karuwa ne da ayyuka na alheri na da'a ga Allah subhanahu wataala to sai imanin mutum ya dinga karuwa kullun abin ka a masallaci kullun kai ne karatun alqur'ani mai girma kullun kai ne sadar da zumunci kullun kai ne tasbihi kai ne zikiri mun fahimta duk inda wajen asha yake ba a samunta a wajen to anan insha Allah imanin ka zaka ga yana karuwa wannan ya ce assalamu alaikum malam ina son malam ya yi min bayani akan wankan juma'a amma ne lokaci ya dace a yi wankan a wani lokaci ya dace lokacin ah, wankan juma'a shine ah, kame da hadisi yake cikin sahihain hadithin abu sa'idin da kudiri hadithin yana cikin sahih bukari hadisin na Bakwai da hadisi na 879 hadisin ya tabbata a cikin sahih muslim hadisi na 846 abu sa'id al-khudri yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ghuslu yawm al-jumu'a wajibun ala kulli muhtalim wankan juma'a wajibi ne akan dukkan baligi in dai mutum ya balaga to wankan juma'a ya wajaba a gare shi wankan juma'a kuma ba da ruwa yake yi ba ba da soso da sabulu ake ba da ruwa kawai ake mutum zai ibi ruwa ne kamar da ake wankan janaba sai mutum ya wanke jikinsa mun fahimta kuma lokacin da ake yin wankan janaba ko wankan juma'a ana yin shi ne kafin liman ya hau kan mumbari mutum sai ya samu ya yi da safe ne ka yi wankan ka na sabulu sai ka biyo baya ka yi wannan wankan karfe goma ne sha ɗaya ne sha biyu ne kafin zai liman ya hau kan mambari sai ka yi kai masa sai ka zo masallaci sai ka saurari hudu ba Allah subhanahu ta'ala ne ka zo ya gafarta mana idan ba manta ba jiya mun kwana kan aya ta goma sha biyu da aya ta sha uku a cikin wannan sura mai albarka wanda Allah subhanahu ta'ala ya labarta mana yadda ya kamata mumini ya yi imani da Allah subhanahu ta'ala wajen yi mai da'a da kuma ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a sai Allah yake shaidi akan cewa kada a kuskura a juya baya idan aka juya baya to a sani fa shi annabin Allah ya gama nashi aikin domin ya yi da sakon Allah ku ya rage na ku kuma sai Allah madaukin sarki ya ce kuma Allahu la ilaha illa hu Allah fa shine kadai abin bauta sai ce wa Allah fa ne tawakkalul mu'minun da Allah ne kadai mu'mini suke dogara duk wani mu'mini to ya jingina da zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to da Allah ya ce wa ala Allah fa tawakkalul mu'minun ga Allah ne mu'mini suke dogaro to sai kuma yanzu za a sake bude wani sabon faifai na ƙara yin bayani akan su waɗanda suka yi imani domin su aikata abin da zai taimake su duniya da lahira kada su ɗauki waɗansu abubuwa da za su iya kawo musu ɗaiko su kawo musu tazzoro wajen yin ibada tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce ne الرحمن الرحيم يا أيها الذين sababin nuzul ɗinta kamar yadda abdullahi bin abbas yake faɗa wannan aya ko ita suratu tababu gaba ɗayanta ma ta sauka ne in ji abdullahi bin abbas ta sauka ne a garin madina ina fata mana fahimta cewa wannan aya ta sauka ne a garin madina kuma wannan aya ta sauka ne akan wani sahabi ake kira shi Auf bin Malik al-Ashja'i amma an samu sabani Ikrima kamar yadda imamu kabari an bata a cikin littafin tafsirin shi cewa wannan aya ko surar gaba ɗayan ta ma makiya ce sura ce makiya a maka aka saukar da ita sai dai ayoyin nan guda biyu kaɗai waɗanda za mu karanta su ko wanda ma ya fara karantawa yanzu mun fahimta su ne kaɗai waɗanda su ne madaniya ina ba ta mana fahimta to sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani Allah ya kira masu imani a shekarar duk ayar da kaji Allah ya magana akan masu imani aya ce madaniya mun fahimta aya ce da aka saukar da ita a garin Madina domin imani ya ya ya daukaka imani yayi girma imani ya faɗaɗa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma garin Madina amma lokacin da yake maka ana ta fama da kafirai ana ta fama da kaiwa da komowa ta kafirai ba a samu damar jama'a waɗansu abubuwa na ibada aka farlanta su ba amma da aka kuma garin madina kuma sai hukunce hukunce suke ta biyowa baya kamar yadda na faɗa saboda nuzul din wannan ita aya ko ayoyin nan guda biyu ah, Allah subhanahu wataala kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi 3317 ah, Abdullah bin Abbas yake cewa ah, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance wato sun kai kuka ko kuma sun kai kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ahlihi musamman shi Auf bin Malik al-Ashja'i waɗansu malamai suka ce shi ne ya kai ƙaran iyalansa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa iyalansa sun suna mai taurin kai iyalansa suna mai tuskaro iyalansa sun ki bashi haɗin kai ina ba ta mana fahimta to Allah subhanahu wataala yake ce ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu ashe kenan waɗannan iyalan nashi in ji waɗansu malamai shi auf bin malik al-ashda'i yana so zai yi hijira ne daga garin makka zuwa garin madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi yana so zai yi hijira sai iyalan shi suka ki bashi dama ya yi hijira to kin bashi dama ya yi hijira sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu Allah ya ce ya ku wadanda kuka yi imani inna min azwajikum lallai daga cikin matayenku wa auladikum da ayyanku Allah ya ce aduwwan lakum akwai abokan gaban ku Allah ya ce fahdharuhum ki kiyaye su inji Allah ubangiji ta'ala ana yake cewa ya ayyuhan ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani Allah ya kira masu imani shi sa ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abdullah bin Mas'ud idan kaji Allah ya kira masu imani to farfa uznal mutum ya karkade kunnansa mutum ya karkade jinsa ya saurara da kyau kai da kake da imani ko ake magana da ku Allah ce ya ku waɗanda kuka yi imani inda min azwajikum lallai daga cikin matayenku wa auladikum da a aduwwan lakum akwai abokan gabanku. Allah ce fahzaruhum ku yi hattara da su inji Allah to mutum ne yana so zai yi hijira daga cikin garin Makka zuwa garin Madina to Rasul ya je ya samu annabin Allah iyalansa sun hana shi sun kasance abokan gaban shi ko basu zamo ba sun kasance abokan gaban shi saboda ga alherin Allah zai je sun hana shi da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a kamar yadda na faɗi hadisi da da ɗari uku da goma sha bakwai cikin sunan na tirmidhi abdullahi bin abbas yake cewa qaumi rijalun aslamu min ahli makka waɗansu mutane ne suka musulunta daga cikin mutanen garin makka wa aradun hijira sai suke son su yi hijira zuwa garin madina sai iyalansu suka ce a'a ba za su tafi ba idan kuka tafi yanzu da wa za ku kyale mu sai suka ce su ba su yadda ba to hana su da suka yi su kuma sai suka kwace suka tafi abinsu to ne Allah yake cewa ya ayyuha na amanu ya fi wadanda kuka yi imani inna min azwajikum lallai daga cikin matayenku wa auladikum da ayyanku aduwwa lakum akwai abokan gaban ku domin akwai mutum yana so ya tafi aikin alheri ba ta shi ta hana shi kana so ka yi aikin alheri sai dan kai hana ka ko ƴarka ta hana ka kuma ya shiga cikin matsala shi sa Allah subhanahu ta'ala ya kira masu imani akan kowa kada ya bari cewa matarsa da ƴaƴan shi hana shi aikin Allah da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa kamar yadda mujahid bin jabir al a cikin eh, tafsirin shi shafi na 600 shafi na 66 yake cewa wannan aya yahmilanihi ana ɗaukanta ne akan wanda matashi za ta hana shi yin aikin Allah ko kuma ɗan shi ya hana shi yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya fala yastati'u hibbahu illa an yu'tiyahu illa an yu'tiyahu masoyin shi da yake so din nan saboda ya ya nuna baya so ya tafi to ba zai iya komai ba sai hakura saboda masoyinsa sai ce to da ya bata wa masoyinsa rai gware ya hakura shi ya zauna ga aikin alheri kuma yana gaban shi ina fatan muna fahimta waɗansu daga cikin malaman tafsiri kamar imamu fatada yake cewa ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa abinda ake nufi shine yanhauna anil islam suna hana mutane shiga musulunci ga mutum ga addinin Allah yana so ya shiga amma sai matar shi ta ce a'a addinin nan ba na gaskiya bane karka shiga sai ya dawo ya ce ba zai shiga ba mun fahimta to shine Allah ya inna min azwajikum lallai daga cikin matayenku wa auladikum da ayyanku aduwwan kun akwai da abokan gaban ku Allah ce fahzaruhum ku yi hantara da su inji Allah anan alqabi abubakar ibn al-arabi yake cewa yubayyinu fihi wajh anan Allah yayi bayanin wadansu fuskokin abubuwa da ake so mu fahimta inna min azwajikum lallai daga cikin matayenku Allah ya ce wa auladikum da ayyanku aduwwan lakum akwai abokan gaban ku abinda Allah yake nufi anan shine abokin gaban ka shine zai hana kai aikin Allah shi sa ibn al-arabi yake cewa laysa al-aduwu al-adu abokin gaba ba shine abokin gaba ba bi zatihi da karantin shi a zatin sa illa bi fi'lihi fa sai da aikin sa aikin da zai maka ne sai kasance abokin gaba a wajenka haka ne mutum da kuna tare da shi ai ba wani suna mani da aka ce shi abokin gaba ne a'a abin da zai maka na cutar da kai na kokarin ya kashe ka shine kasance abokin mi abokin gaba malamai suka ce wala aqbaha wala fi'lun aqbaha min al-haydulati bayna al-abdi wa bayna ta'a babu wani aiki da yafi mummuna fiye da a ce an samu mutumin da zai raba ka tsakaninka da Allah ya hana ka yin aikin Allah to wannan mutumin shine abokin gabanka abokin gaba ya maka aikin abokin gaba ne ko ya maka aikin gaba ne saboda ya hana ka yin aikin Allah shi ya sanya ya kasance abokin gaba mun fahimta shi sa Allah yake to irin waɗannan abokan gaba waɗanda kuke da su a cikin iyalanku da ƴaƴanku Allah ce fa hazaruhum ku hantara da irin waɗannan a kenan, shedan ma dama abokin gaban mu ne hadisi ya tabbata cikin sunan nasa'i 3100 da hudu. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shaytan qa'ada ibn adam bi atrubih shaytan yana zama akan hanyar dan adam duk hanyoyin da yake bi na aikin alheri shaytan sai ya kokari ya danne hanyar domin kada dan adam ya je aikata wannan aiki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa idza arada jihad idan mutum yana so yayi jihadi shaytan sai ya zo ya same shi ya ce mai yaya zaka yi idan mutum yana so yayi musulunci farko sai shaytan ya zo ya ce mai yanzu tatruku dinaka wata tadru dina a abaika yanzu zaka bar addininka na asali da kake yi addinin kakanni da iyaye ka bar addinin iyayenka ka zo ka koma wani addini na daban sai manzon Allah ya ce idan mutum ya yaƙi ce zuciyarsa ya shiga musulunci to ya yaƙi ce ta hanya ta ɗaya kenan sai kuma yayin da mutum ya zo yana so zai yi hijira shedan ma zai sake zuwa ya ce mai yanzu za ka yi hijira wata tatruku baladaka wata tatruku arzaka wa sama'aka ka bar kasarka wanda kake ka saba da kallon saman da kasarka yanzu ka yi hakuri ka tafi manzon Allah ce idan mutum ya kwace ya tafi ya yi hijira ya koma garin Madina sannan idan aka je garin Madina dama ai yawanci ana zuwa je ayi jihadi to nan ma manzon Allah ya ce to idan mutum ya tashi zai je yin jihadi shedan sai sai ya sake zuwa ya ce yanzu zaka je wajen yaki fa tuqtalu a kashe ka wa yuqtamu malaka a je a raba kudinka wa tunkau azwajaka mataka a aure su manzon Allah ya ce idan mutum ya yaki ce irin wannan shari da shedan yake mai ya tafi wajen jihadi sai manzon Allah ce fa habbun ala Allah an yudkhilahu aljanna yace wallahi haqqin Allah ne wallahi ya shiga da kai aljanna saboda ka yaki ce duk a dawar da ya yake maka ka ajiye shi a gefe to haka ake so ko da mata kace da yayanka za su yi kokarin su hana ka wani aikin Allah to sai ka yaki ce ka yi aikin Allah babu ruwan ka da su domin akwai mutum da sai ya tashi wataƙila yana so zai je masallaci kawai matar ta sai ta zo ta fara shafa shi ta fara kawai ta shafa maka fuska haka kawai da fatina kaga wannan ta kasance abokiyar ne abokiyar gabanka wata wallahi sai ta ji lazan ya fara kiran sallah sai ta fara cewa wannan ladani zo mana mai gida ko sai a fara san taje maka kai ana fara maka kai to matsala za samu daga nan sai mutum ya ce ba da amma samu raka a karshe karshen ma ba za ka samu kaga ta kasance abokiyar gaban mutum ana haka ne shi fa Allah subhanahu wataala yake cewa fahzaruhum mu yi hattara da irin waɗannan annabi Isa alaihi salam an samu daga bakin shi da hikima daga cikin maganganu da yake faɗa na wisdom yake cewa man ittakhadha ahlan wa malan wa waladan kana da dunya abda duk wanda ya kasance ya riki iyalai kun ji ya iyalai da mata da yara to ya kasance a nan duniya ya kasance bawa domin su zaka kai wa hidima hidimar da zaka dinga yin yin kokari kana ma iyalanka da yaranka wani irin wannan hidimar sai ta hana shi bautata wa Allah mutum nawa ne yake fita neman kuɗi akan iyalansa sallah ma baya yi haka ne akwai mutumin da ya kan fita neman kuɗi azumi ma sai ce ba zai iya yi ba saboda yana wahala yana aikin wahala aikin wahala yake don haka azumin ma ba zai iya yi ba ai azumin yana bashi wahala to kaga waɗannan iyalan shi sun kasance mene abokanan gabansa ashe kenan duk abin da mutum zai iya janyo mai matsala tsakanin shi da Allah to sai ajiye shi sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum cewa fahzaruhum minna malamai suka ce ai fahzaruhum ala anfusikum ku kiyaye su su waɗannan matan naku da yaran naku akan kawunan Malami suka ce alhazaru ala nafsi min jihatai mutum ya kare kanshi daga wata fitina ko wani bala'i ko bangarori guda biyu na daya mutum zai kare kanshi ne imma ma bararin fil badan ko wani cuta da zai iya samunta a gangan jikinka wa imma li dararin fi din ko kuma wani abu da zai cutar da kai a cikin addinin ka kaga guda biyu kenan ko dai a addini ko a gangan jikinka in a gangan jikinka ne ya ta'allaka bi duniya ka wannan duniya ya shafa amma idan akan addinin ka ne ta'allaqu bil akhirah ya rayu yi da maganar lahira kenan to duk wani cutar da zai same ka a gangan jikinka da cutar da za ta same ka a cikin addinin ka Allah ya ce fa fahzaruhum ai fahzaruhum Allah madaukakin sarki yace to sai mu yi kokari mu kiyaye kada iyalan mu su cutar da mu sanya cutar da za ta cutar da mu a cikin gangan jikinmu ko kuma a cikin addinin mu ina fata mana fahimta malamai suka ce Allah subhanahu wataala yana tsawatarwa ne kada mutum ya kuskura ya zama wani abu zai iya hana shi ibada tsakanin shi da Allah subhanahu wataala inna min azwajikum daga cikin matayen akwai matar da kasancewa cutar da dan adam da take yi za ta dinga azabtar da mutum hatta saboda cutar da take mai ma ba zai iya samun dama ya rubuta wa Allah ba akwai mutumin da zaka samu yana da mata guda biyu amma wani gauro ya fi shi wallahi wani gauron ya fi shi saboda masifar ta yake gani a cikin gida bai da kwanciyar hankali ko saminci daya kaga wannan abokanin gaban shi ne hadisi ya tabbata a cikin sunan na ibn majah 2014 hadisin ya tabbata a cikin sunan na tirmidhi 1174 la tu'dhi imra'atun zawjaha babu wata mata da za ta cutar da mijinta illa qalat zawjatuhu min al-hur al-ayn fa ce ta hur al-ayn ta ce qatalin billah Allah ya nisanta ki da rahamarsa Allah fa inna ma huwa dakhil shi kawai Allah ya kawo miki shi ya shigo wajen ki ne yushiku an yufarifaki ilaina yana dabda ya rabu da ke yi so zuwa gare ni idan matarka tana azabtar da kai kai haƙuri tana Din ranar da mata ta ci kumi ka ka tuna wannan hadisin kawai ka ce a ba damuwa a wurin iri tana can tana jira to ka san kuma dama su mata bala'in kishi ne da su har wurin irin a nan duniya ma adawa suke da su kishi suke da su wace su kuma wurin iri ne ka ce a to ke dai ke karar da ni Allah ya tana da mana wurin iri kenan ka gama da ita to kada mutum ya kuskura yin shi ko iyalansa su hana shi aikin Allah domin ɗan adam akan maganar ƴaƴa ƴaƴa sukan sanya shi ya kasance fitina a gare shi wani ƴaƴan shi sukan iya sanyawa ya zamo ya dinga faɗa da mutane a cikin al'umma a tabbata da shi a cikin al'umma haka ne daga an taba mai yaro zai iya zuwa ya cikin mai kai ya ka in ba a yi wasa ba ya kai ka kara wajen bone wata irin masifa ce wannan mata akwai matar da za ka zauna da ita ne amma abokin gaban ka ce domin ba ta kaunata ka duba a ƙasar florida akwai wata mata 1997 mata ce sun yi aure da mijinta shekara 25 kawai ce wani kuɗi ya ɗan shigo mata dola miliyan ɗaya miliyan daya 1.3 dola miliyan ɗaya da dubu na dola kwana goma sha ɗaya da shigowar kudin kawai sai ta zo ta same shi ta ce ka sake ni saboda ba ta so su ci kudin tare ka sake ni ya ce saboda me ta ce wallahi sai ka sake ni kawai sai sake ta yana sakanta ta dinga falkamawa da kudinta kaga wannan ai aboki gaba shi ce ba ta san shi da alheri domin amma idan mata ta samu wani aikin alheri ya kamata a ce ku zo ku dan sharing tare to akwai mataye da abokanan gaban dan adam ne a zahiri a nan gidan duniya amma waɗansu da yawa daga cikin malaman tafsiri kamar ibnu ashur yake cewa inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum yace alal haqiqa haqiqa min magana haka take matayenku da ƴaƴanku kan zamo abokan gaban ku amma a wata fuskar kuma ibnu ashur yake cewa a a ba a matsayin hakika ayat take ba ba abokan gaba ne na hakika ba abinda ake nufi shine ala wajhi wato at-tablil ala wajhi tashbih al-balil an siffanta matan ne da abokanan gaba da 'ya'yan amma ba abokanan gaba ne a zahiri ba kamar yadda masu magana suke cewa aljahilu ya'malu aljahilu bi nafsihi kama ya'malu kama ya'malu al'adu bil adu jahiri yakan wa kanshi wani abin cutarwa a karan kanshi kamar yadda abokin gaba yake ma abokin gaba mun fahimta a nan an buga misali ne amma ba wai ana nufin a zahiri haka abin yake ba wannan an siffanta irin yadda jahili yakan cutar da kanshi da waɗansu abubuwan da za su amfane shi a cikin rayuwar shi ta addini amma ba zai iya samun dama ya yi ba saboda me saboda kasancewar wato bai san kanshi ba shi to shi isa Allah subhanahu wataala yake cewa lallai a cikin matayenmu da 'ya'yanmu akwai abokanan gaba a cikin mu lallai mai hatara Shekul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin jami'ul masa'il mujalladi na uku shafi na 132 yake cewa almar'atu allati la tusalli matar da ba ta yin sallah sharrun min as-saniyati was-sariqati wa sharibati al-khamr akwai matar da ba ta yin sallah amma sai ka samu mijin yana zama da ita wannan abokin gaba shi ce ya kamata ya kore ta sai yake cewa akwai matar da ba ta yin sallah sharrinta ya fi sharrin mai shan giya sharrinta ya fi sharrin mazinaci sharrinta ya fi sharrin barawo saboda ita za ta tace maka addini ne za ta raba ka da addinin Allah amma ka samu mata mutune kirki wadda za ta dinga janyo ka zuwa ga aikin Allah wanda idan baka yi aikin Allah ba ma sai ta yi kokari ta sanya ka kai akwai irin waɗannan matar. ka duba labaifin ma'arif shafi na 127 ɗaya daga cikin magabata ɗaya daga cikin magabata yana tashi ibrahim bin adham da wasu malamai yana tashi da kansa ya dinga kuka a kusa da matar shi matar ma ta dinga kuka duk ranar alhamis sai su dinga cewa tu'rabu a'maluna ila Allah a yau ne alhamis ake ɗaukan daukan ayyukan mu na alheri ake kaiwa Allah sai su dinga kuka akan Allah ya karbi wannan aikin yanzu da Allah irin wannan matar aboki gaba mutum ce mutum ne ce. irin matar da ake so kenan irin matar da idan ka zo ta ganka za ta kira ka da suna mai daji ka ci daji a cikin ranka ba irin matar da jin haushin ka take in ta kalle ka ta gaya maka bakar magana ka duba littafin shi ne tun auliya mujalladi na biyar shafi na ɗari da tamanin da takwas matar ibn al-mukayyab take cewa mu ba ma yin magana da mata da mazajen mu illa kama su kallimu umara'akum sai dai wallahi kamar yadda kuke magana da sarakunan a ce a a asbahakallah afakallah idan mijin ya ce mata zo ki kaza sai ta ce a afakallah Allah Allah ya ji karan mana sai ta ce Allah ya gyara aikin mana ko Allah ya gyara aikin ka ranka ya dade kaza dan Allah idan mata tana ma mutum wannan zai zai dinga jin haushin ta amma matan sai ka zo wata ran ka mata magana sai ta kalle ka sunanka dan talle sai ta ce dan talle ta kira sunanka ka au inda ka san Allahu akbar to irin waɗannan kaga ba za ka ce masoyiye ka bace abokiyar gaba ka ce wanda ba ta kanka da ba ta kanka da harkar addinin Allah shi sai Allah ya ce inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharuhum Allah ya ce ku yi haddara da irin waɗannan domin kada su je su halakar da ku sai Allah ce wa in ta'fu idan kuka yi yafiya wa tasfahu ku yi rangwani wa taghfiru ku gafarta fa inna Allah ghafurur rahim to lalle Allah ne gafara ne ko mai jin kai ina fata mana fahimta yayin da waɗanda suka yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka koma garin Madina da suka je suka fahimci addinin Allah suka je suka ga cewa waɗanda suka riga su yi hijira sun tafi da ladan da ke da yawa sun fahimci addinin Allah haɓuhu fi din to sai abin ya taɓa su sai suka fara cewa a ransu wallahi idan muka koma garin maka lanas'alanna kaza wa kaza sai mun ma matan maka ba san aqibuhum sai mun hukunta su akan hana mu da suka yi tun a farkon lamari mu koma cikin garin Madina to shi ne Allah ce a'a wa in ta'fu idan kun yi yafiya wa tasfahu ku yi rangwame wa tasfiru ku gafarta musu fa inna Allah ghafurur rahim mun fahimta to Allah ne gafara ne bijin kai ai da sun hana ku ne ko yanzu kuma kun riga kun tafi kun je kun yi hijiran kun fahimci addinin Allah to magana ku ce za ku mutu hukunci ma bai tashi ba ku gafarta masa kawai fa inna Allah ghafurur rahim Allah ne gafara ne bijin kai Allah subhanahu wa ta'ala a gurabe da dama yana magana akan ayyabiya wa in ta'fu ina ba ta mana fahimta suratul nur ayat 22 Allah ce wal ya'fu wal yasfahu Allah yana magana akan mutanen kirki musamman Abubakar Siddiq yace wal ya'fu fi yafiya wal yasfahu fi rangwani Allah ta shibuna an yaghfira Allah lakum ku ba ku san Allah muku gafara ne idan mutun ya maka abu kai kai yafe mai kana da ikon da za ka iya ɗaukan mataki amma sai ka kyale shi malamai suka ce al'afu da Allah ce wa in ta'afu shi al'afu shi ne tarkul mu'aqaba mutum ya bar ɗaukan punishment ɗaukan mataki da za ka ɗauka akan wanda ya cutar da ke sai ka yi sai kai domin Allah yana sama da kafara hadisi ya tabbata hadisin jarir bin abdullahi al-bajali wanda hadisin yana cikin sahih bukhari hadisi na 56 57 58 hadisin ya kara tabbata da kuma hadisin ya tabbata da da da dalil shida hadisin ya kara tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 2257 hadisin ya tabbata 2714 da shafiya hadisin ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na 56 hadisin ya tabbata cikin sunan na tirmidhi 1925 hadisin ya tabbata a cikin sunan nasa'i 4000 da ɗari ɗaya da hamsin da bakwai hamsin da takwas dubu hudu da ɗari ɗaya da saba'in da hudu saba'in da takwas tamanin da tara hadisin ya tabbata a cikin muwafa na imam malik hadisin ya zo cikin sunan da darimi dubu biyu da ɗari biyar da tamanin da biyu hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal hadisi na dubu goma sha tara da ɗari biyar da hamsin da biyu sha tara da ɗari biyar da hamsin da hudu hamsin da hudu hamsin da biyar hamsin da shida sittin da ɗaya dubu goma sha tara da ɗari daya da saba'in da ɗaya saba'in da dubu goma sha tara da ɗari biyu da goma sha tara ɗari biyu da ashirin da takwas ashirin da tara talatin da takwas arba'in da biyar arba'in da takwas hamsin da takwas tasirin da ɗaya lokacin da muhira bin shuba ya rasu ya koma zuwa ga Allah jarir bin abdullahi bajali sai ya hau kan mumbari da ya hau kan mumbari sai ya yi ba Allah da ya yi ba Allah wa asna alaihi da ya gama yaban Allah subhanahu ta'ala sai yake cewa ista'fu li amirikum ku nema ma shugaban ku mugira bin shuba yafiyar Allah fa inna Allah yuhibbul afwa don Allah yana son yafiya ashe kenan tunda Allah yana so kai ma ka dinga yafi ma wanda ya maka laifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi cikin sahih bukhari 3149 hadisin ya tabbata cikin sahih muslim 1057 Anas ibn Malik yake cewa muna tafiya a cikin dokar daji sai ga wani balaraban kauye balaraban kauye yana zuwa kai sai kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kama shi sai ya tukume shi yana tukume shi yace wallahi hatta nazartu asara asara hashiyati aikin da yake jikin rigar manzon Allah har sai da ke tasiri ta yi shata a wuyan manzon Allah sai wannan balaraban kauye yake ce manzon Allah murni min malin da jikin daka yi umarni a bani kudin Allah da yake wajenta, wajen da shi annabin Allah ne akwai kudin Allah a hannunsa Ta dhahika sai maza Allah ya dariya sai ce ana akwai kudi na wajenka sai ce sai ce kawo mu ana bashi sai ce to bashi ka ji mai hakuri amma an kai ne wallahi sai ce ji ji ji bari ku ji hadisi ya tabbata cikin sai bukari 4642 قدم عيينة بن حسن عيينة بن حسن wani sahabi ne waɗansu sun ce to tabi'i ne ya zo wajen wato wato wajen Umar ibn Khattab ya zo wajen dan uwansa Al-Hudu bin Qayyim Al-Hudu bin Qayyim shi kuma iya daga cikin manya manyan waɗanda suke tare da Umar ibn Khattab domin ya haddace Al-Qur'ani mai girma Uyayna bin Hisn yana shigowa sai kalli Umar ibn Khattab sai ce ai ga irin ta nan wai amirul mu'minin kenan wallahi la tu'ina jabal baka ba mu kuɗi da yawa wala tahkum bainana bil adl baka yi hukunci a tsakaninmu da adalci Umar yana zaune akan kujerarsa sai sako yana sakowa sai kama shi kun san mutum mai jari yana tamkar shi kawai sai shi al da kai ce Allah ya faɗa wa annabinsa a cikin alqur'ani mai girma suratul a'raf ayat 199 khudh al-afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahili sai ce wa inna hadha min al sai ce Allah ya ce kudin abuwa ku yi riko da yafiya wa amru bil urfi ku yi umarni da kyakkyawan aiki wa a'ridu anil jahilin ku kauda kai daga jahilai yake wannan iya daga cikin jahilai kuma shi Umar ya kasance wa qafat inda kitabillah ana karanta ayar alqur'ani sai tsaya amma an kani sai ce bar ni da makiyaci in samu kuɗi in mai amma saboda imani an karanta mai aya Allah ce khudhil afwa kai riko da yafiya to sai yi riko da yafiya ashe kenan idan mutum ya maka wani abu sai masa ya rubuta yafiya mun fahimta Allah subhanahu kan cikin suratul shura aya ta 37 yace wa idza ma ghadibuhum yaghfirun su bayan Allah idan aka bata musu rai da sai su gafarta ba sa daukan fansa سورة الشورى آية 40 وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله الله يجي ساكمكم ممونة ممونة أما فمن عفا وندي يابي وأصلح يجارة فأجره على الله لا دشينا وجل الله الله يغفر تامك جمع تنك إذن يمك أبو تو كيف قريب تتنجي سوشيكا شيء الله سبحانه وتعالى آه suratul nahl aya ta 85 yace yake cewa fasfahi safhal jamil a cikin suratul hijri Allah yace fasfahi safhal jamil kai rangwami rangwami wanda yake kyakkyawa mutum ya maka abin da kake da iko ka dau mataki amma sai kau da kai wani bawan Allah ne yana zaune babban malami ne waɗansu sun ce al-ahmad kai yana zaune ya daga kafa shi haka kamar yadda wannan ya zauna kawai sai yarinyar gidan shi baiwa ce sai irin waya da ake ta ake kasana ta ɗauko wayar da wuta a cikin tana tafiya sai ga ɗan shi jinjiri ba ta sani ba kuma sai wutar ta faɗa kan yaron wayar ta manni a cikin yaron yaron ya tsoye ya mutu nan da ke nan da ke yarinyar da ta kalle shi ta sanya ihu shi kuma wani daga cikin ɗalibansa yana kusa da shi sai ce Allah ya ce wal kazimi na zagaiwa da masu cin ya shi wal afi na anin nasi so da alifan aita 134 da masu yafiya ga mutane wallahu yuhibbul muslimin Allah yana son mutane masu kyautatawa sai ce izhabi an anti fadwatun liwajhillah sai ce ki tafi mana in take dan Allah babu komai dan safa dan shi ya toye a gaban sa hankalinsa ya tashi amma ya haƙura saboda an karanta mai ayar Allah ɗaya daga cikin magabata yake cewa ta unzilu nafsi sahha an kulli mudlimin wa in azumat minni alayya al-jara'im faman nasu faman nasu faman nasu illa wahidun min thalathatin sharifun wa masrufun wa mithli muqawim fa amma alladhi fawqi fa a'rifu qadrahu wa atba'u al-haqqa wal haqqa nazilu wa atba'u al-haqqa wal haqqa nazilu wa amma alladhi duni fa in qala in kuntu an nafsihi wa illa matlaimu wa amma alladhi wa amma alladhi wa amma alladhi mithli wa وأما الذي بمثلي وأما الذي مثلي فإن زل أو هنا تفضلت إن الحر في الحكم فاضل daga cikin magabata yake cewa zan zumunta wa kaina yin haƙuri da turewa a kan duk abin da ya same ya ce mutane kashi uku ne akwai mutumin da shi saboda masifar fitinarsa yana sama da kai zai cutar da kai yace sai in hakura wanda yake kasa da ni shi ma zan kai in yafe mai ina da iko da zan dauka sai in yafe mai yace wanda kuma muke jeje da shi idan ya mun kuskure shi ma zan sai in kauda kai yace saboda ina neman yafiyar Allah ne ba ashe kenan da muna neman yafiyar Allah ma taka ta maka abu ba fada zaka yi da ita ba amma akwai mutumin da idan matarsa ta mai abu ya fara tukanta sai magota sun sun kwace ta ba zai yafe mata ba ina fata muna fahimta a kenan idan mutum ya maka abu ka yabe mai laifi dan adam yana yin sa ibn qayyim al-jawziyya a cikin littafin al-jawab al-kafi liman baddala din al-masih shafi na 42 yake cewa wa hal fi dunya wal akhirati sharrun sharrun illa sababuhu dhunub wal ma'asi yace a nan gidan duniya da lahira akwai wani sharri da bala'i Ya ce wallahi face duk wani bala'i da shari'i in ka gashi a nan gidan duniya dalilin sa shine saba wa Allah da zunubai su ne suke janyowa to amma idan aka maka abu na laifi ka yaji wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim Allah ne gafara ne ko mai jin kai ina fata mana fahimta mutum ya maka abu kamar yadda Umar ibn Khattab ya yabi kai ma sai ka yabi kada mutum ya ce sai ya dau akwai mutanen da ake samu sai kada an ce wai kamar gidan mahauta da waye waye sai a yi shekara talatin ana gaba har ga dan gaban ake wannan da wannan in sun mutu sai 'ya'yansu su gada sai ce ai mun gaji wannan adawar ce ba za mu daina da ba har jikokin jikokin mu akan ne me yayi zafi addinin Allah Allah ce wa in ta'fu wa tasfahu wannan aya in ji imam al-qurtubi yake ce ammatun li kulli man yartakibu ma'siya wannan aya ta game duk mutumin da yake saba wa Allah kowa aya ta shiga cikin sa ina fata mana bayyana duk wanda yake saba wa Allah to ayan nan ta shafe sa kowa ne shi in kana saba wa Allah to wannan aya ta shafe ka sai ce amma wala wala yamnabu sabab dalilin da ya sanya aka saukar da ayar ba zai kasance dalilin kuma a ce hukuncin ba zai kasance umum ba hukuncin ya gane kowa da kowa in dai ka kasance iyalanka za su hana kayan aikin alheri to ka kasance ka ɗauke su a matsayin abokan gaba bari ku ji wata mata ce ta fito a cikin motar ta a cikin duwal arabiya a kasashen larabawa tana cikin tafiya tana cikin tafiya a cikin motar ta ta shiga cikin dokar daji ko sai mota ta lalace ta rasa yadda za a yi gashi kuma ana ruwan sama ga wani talaka ko shi kuma ya taho akan keke ya tuka kekensa ba wa Allah talaka yana tahowa a cikin keke sai ya ganta sai ce mata me yake faruwa sai ta ce mota ta lalace sai ta fara tsoro kada ka san idan an ga talaka ana tsoron watakila zai cutar da ita a dokar daji sai budan bakin sai ya ce mata me ya faru sai ta ce mota ta lalace sai ta daga gilas ɗin da shi kuma sai ya buɗe bonnet ɗin ya dinga gyara motar ya dinga gyara kusan awa biyu a cikin ruwa sai da ya gama gyarawa tsab. sai matar ta ce mota ta gyaru ga kuɗi na ba ka sai ce a na miki wannan aikin dan Allah ne ga ka akan keke wannan kuɗin da na baka zai ishe ka wata kila ka san samu wani abun hawa da ya ke sai ce ana miki dan Allah ne sai ce ki je ki samu wanda ya dace ki bashi wannan kudin amma ni ne miki dan Allah matan nan ko sai ta shiga ta isa gari tana isa gari sai ta ita kusa da inda ake cin abinci tana zuwa kusa da wajen cin abincin so sai ta wata mata da ciki za ta shiga cikin wajen sai ta ce ke kuma me zaki a nan ta ce ina so ne in je ko zan samu abincin da za mu ci da ni da mai gidana don ba mu da abincin a yau din nan da nake miki magana sai ta ɗiba wannan kuɗin ta ce ga wannan kuɗin wani bawan Allah ne ya mun aiki kuma ya ce shi in nemi duk wani bawan Allah in bashi tunda na ganki da tsohon ciki yanzu yaushe za ki aihu sai ta ce watan gobe in Allah ya zan aiwu sai ta ɗiba kuɗin ta baka ta ce ki je za ki hidindimin ki gaba ɗaya Allahu akbar matar tana dawowa gida shi kuma bawan Allah sai dawo bawan Allah yana shigowa gida sai ga mata tana ta irga daloli tana ta irga daloli ce ina kika samu wannan kuɗi sai ta ce ai wata mata ce muka haɗu da ita kaji kaji kaji kaji ta ce in nemi wai wani mutum da ya mata aiki Allahu akbar kun gano zancen kenan to shi kenan dan ka san duk aikin alheri idan kai baya faduwa banza mun fahimta shi sa Allah yake wal ya'fu wal yasfahu shi sa Allah ce wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru shi Allah ta fa inna Allah ghafurur rahim to Allah ne ka fara ne mutum kai gafara Allah ta yarda dukan komai hadisi ya tabbata cikin sahih na Abi Dawud hadisi na 985 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci sai ga wani mutum ya gama sallah yana yin tahiyya sai yana cewa as'aluka bi anna laka Allahu al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim ya kwatanta Allah ya ce ya Allah ina roƙonka bi an na laka Allahu kai Allah ne alwahid kai kadai as-samad wanda ake neman ka da bukata allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba kuma ba aibe shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma bai da tanka sai ce an tagfira li dhunubi ya Allah ka gafarta min zunubaina sai ce innaka antal ghafurur rahim ya faɗi ghafurur rahim kamar yadda yake karshen wannan aya manzon Allah yana jinsa sai ce qad ghufira lahu qad ghufira lahu qad ghufira lahu manzo Allah ce wallahi an gafarta mai an gafarta mai an gafarta mai bari ku ji hadisi ya tabbata cikin musnad da Imam Ahmad bin Hanbal amma isnadin hadisin da'ifi ne dubu hudu da ɗari bakwai da arba'in da bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin wani kifil wani mutum ne ana kiransa kifil a cikin banu Isra'il ya zo ya samu wata mata karuwa matan nan ba karuwa bace in ji wasu malamai mutum ne kirkici sai ya ɗauki dinari 200 zai bata da ya bata sai ce to za mu haɗu da ke domin ina son kwanta da ke sai da ya zo ya kwanta a tsakanin cinyoyinta ko matar kawai irta'adat tabakar jikinta yana rawa ta fashe da kuka sai ce ya kike kuka a akrahatuki na tilasta miki ne sai ta ce a hadal amal lam a'malhu qab wannan aiki ban taɓa yin shi a rayuwata ba bukata ce ta sanya ma yanzu na zo daga domin ka taimake ni da wannan kuɗi kai kuma kace sai kai amfani da ni sai ce baki taɓa yi ba ta ce baki taɓa yi ba ko sai ya sauka kansa ya sanya wandonsa sai ya ɗaga hannunsa sama sai ce alkifulu la ya ka abadan ya ce wallahi allah kifulu ba zai ƙara sama wata ba har abada a daren allah ya ƙarfi yau sai mutu yana mutuwa a daren sai aka zo aka ga an rubuta a bakin kofar gidan a kofar ɗakinsa qad ghafara Allahu lil Allah ya gafarta wa kifl kowa ya kunshi mutumin manzani to amma gashi an gani a kofar dakin Allah ya gafarta mai Allah ne gafara shi sa Allah ke fa inna Allah ghafurur rahim fa inna Allah ghafurur rahim duk kalman ghafurur rahim a cikin alqur'ani da girma ya zo guri dai dai guri 49 ya zo cikin sotu bakara 173 ya zo cikin sotu bakara casa'in da tara ya zo hadith a aya ta takwas ya zo aya ta shida aya ta zo a cikin suratu ali imran da tara ya zo cikin suratul nisa'i aya ta biyar ya zo cikin suratul ma'ida suratul ma'ida aya ta 54 34 39 suratul an'am aya ta aya ta 153 da aya ta 168 aya ta sake zuwa ayoyin irin waɗannan sun zo a cikin suratul anfal 69 ya zo a cikin suratul anfal aya ta 70 ya zo a cikin suratul tauba suratul tauba aya ta 5 aya ta 27 aya ta 91 99 aya ta 102 ya zo a cikin suratu hudu arba'in da ɗaya suratu yusuf hamsin da hudu suratu Nahali aya ta biyar da aya ta goma sha takwas da aya ta ɗari da goma da aya ta ɗari da goma sha biyar da aya ta ɗari da goma sha tara ya zo a cikin suratu ibrahim aya ta talatin da ɗaya aya ta talatin da shida ya zo a cikin suratu nur aya ta biyar da aya ta talatin ashirin da biyu da aya ta talatin da uku da aya ta talatin da biyu ya zo a cikin suratu fussilat aya ta talatin da biyu ya zo a cikin suratu hajiji ya zo a cikin suratul tahrim aya ta biyar da aya ta goma sha bakwai ya zo a cikin suratu hadid aya ta ashirin da takwas ya zo a cikin suratu tafabun aya ta sha hudu ya zo a cikin suratul musammin aya ta ashirin aran ma ba mu guda biyu suratul baqara ayat 182 zaka ba mu فمن خاف من موت إذا شيء تريد ثمانية دم فمن خاف من موت جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه بركو شيء شيء كجي غفور غفير كده تو بامو شكين آه ba mu cikin suratul nahl kowace guda ɗaya na faɗi akwai aya ta biyar a sha takwas ko? ba mu a shekin mun gano aya arba'in da tara ko ayoyin da na faɗa a jiya duba ubangiji ta ala yake cewa wa in ta'abu wa tasfahu wa tasbihu fa inna allaha ghafurur rahim Allah ne gafara ne mai jin kai idan mutum ya maka abu hatta a cikin azumin watan ramadan mutum ya zage ka ai hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na dubu biyar da dari tara da ashirin da bakwai dubu ɗaya da dari tara da ɗaya hadifin ya tabbata cikin sai nufin dubu ɗaya da dari ɗaya da hamsin da ɗaya hadifin ya tabbata cikin sunan tirmidhi dari bakwai da sittin da da shida hadifin ya tabbata a cikin sunan nasa'i hadifi na dubu biyu da dari biyu da sha sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas hadifin ya tabbata a cikin sunan na ibnu maza dubu ɗaya da dari shida da talatin da takwas hadifin ya tabbata a cikin sunan na addarimi hadifi na dubu ɗaya da dari takwas da goma dubu ɗaya da dari takwas da goma sha ɗaya hadifin ya tabbata cikin muwafa dari takwas 60 hadisin ya tabbata a cikin musnad da Imam Ahmad bin Hanbal hadisin ya kara tabbata hadisi na hadisin ya kara tabbata a cikin hadisi na hadisin ya na fata cikin musnad dubu tara da ɗari ɗaya da ashirin da biyu dubu tara da ɗari casa'in da ɗaya dubu tara da ɗari takwas da tamanin da takwas dubu tara da ɗari tara da casa'in da tara dubu goma da ashirin da biyar dubu goma da ɗari ɗaya da hamsin da biyu ɗari ɗaya da arba'in da biyar ɗari ɗaya da saba'in da biyar ɗari ɗaya da hamsin da biyar dubu goma da ɗari biyar da hamsin da biyar dubu goma da ɗari biyar da hamsin da biyu hamsin da hudu dubu goma sha ɗaya da tara dubu ashirin da shida da sittin da tara Maza Allah ta idan kana a ahadikum idan ɗayan ko yana azumi sai ɗaya wani ya zo ya zage shi falyakul inni sa'im inni sa'im me ake koyar da mu a cikin azumi hakuri da ya biya mutum ya maka abin da zai cutar da kai sai azumi nake yi ma'ana ba za ka yi faɗa da shi ba ka yafe mai Allah ce wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim Allah bai gafara ne bijin kai Allah madakin saki bijin kai gafarta mana sai Allah ya ce ne <laughs> Allah ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna lallai kawai amwalukum dukiyarku wa auladukum da ayyanku fitna Allah ce ka tuna ce Allahu akbar ayyanku da dukiyarku da Allah ka tuna ce wallahu indahu ajrun azim Allah a wajensa ne lada da girma yake kowa babu shakka ya san cewa kuɗi mutuna ne haka ne hadisi ya tabbata sun sunan tirmidhi 2336 manzon Allah ce inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummatin mal kowace al'umma tana da fitina amma fitinar al'umma ta inji manzon Allah shine kuɗi akan kuɗi matarka za ta iya zagin ka akan kuɗi za ku iya yin fata tsakaninka da makoci akan kuɗi bandit suka a tabi najeriya haka ne a kan kuɗi ake samun rigima tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa allahu akbar shi sai allah ce inna ma amwalukum auladukum fitna irin wannan aya ta zo cikin suratul anfal aya ta 27 fa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitna Allah ke ku sani lallai dukiyar ku da ayyan ku fitina ne dukiya da ayyan ku fitina ne hadisi ya tabbata a cikin littafin albayhaqi a cikin as-sunan al-kubra albani ya inganta cikin dubu da sayyid al-jami' 1990 manzo Allah ce amma innal aulada mabkhalatun majbanatun mahzanatun ya'ya na mutum manzo Allah ya ce mabkhalatun suna sanya mutum ruwa mutum yana so ya aikin alheri amma idan ya tuna ne in ya tuna matarsa da 'ya'yansa sai ki haka ne tun suna sanya mutum tsoro mutum yana ganin idan ya sauka kudi shi zai kare mahzanatun suna sanya mutum bakin ciki kudi ya zama masifa a cikin wannan zamani Allah yake fitina in ji imamu katada idan ka in ka duba littafin littafin ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri al-mawardi mujalladi na shida shafi na ashirin da hudu imam qatada yake cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitna lalle ku kudin ku da ayyan ku fitina ne ma'ana ba bala'u bala'i ne a cikin al'umma mutum yayi hattara da abin da zai zo dauke mai addinin sa yanzu wani akan san kudi yakan iya zuwa ya halakar da kanshi kaga kudi ya zama fitina yanzu wani akan san ƴaƴansa yakan ya halakar da kanshi Allah ta inna ma amwalukum wa auladukum fitna kuɗi ya zama wani irin ruwan dare da mutane suna neman shi ko ta halin kaka kowa so yake su yayi kuɗi kawai ka ɗauki mai aiki a gidanka ya cuce ka so yake su yayi kuɗi shi sa hadisi ya tafi biyu bin bukari dubu biyu da ɗari takwas da tamanin da shida da kuma tamanin da bakwai manzon Allah ce ka isa abdul dinar wa dirham bawon dirhami da dinari ma'ana bawon kuɗi ya halaka ji manzon Allah duk wanda ya sanya kuɗi ne lamarin su ya gama halaka mutane sun lalace da son kuɗi bari ku ji ka duba littafin Dr. Mustafa Murad kissa ta ɗari biyar da ɗaya. al-Imam Abu Hanifa ya karantar da mutane ya musu wa'azi akan lahira ya musu wa'azi akan lahira da ya gama wa'azin mau'iba kan balika mutane suka dinga kuka wa zarafat min haluyun idan suka dinga kwararar da hawaye kowa yana kuka hankalin mutane ya tashi kun sabon mamaki al'imam abu hanifa ya fito daga masallaci kenan liyan sarifa ila baiti zai tafi gidansa kowai sai duba takalminsa so ne sai aka fashe takalminsa duk wa'azin da yi ya gama wa'azi ana ta kuka sai buɗan bakin sai ce a ah, ma ashe kenan me na muku kenan tabukuna kuna kuka wato sai da hidahi kuma kuka ce takalmina ka duba mala'in san duniya a yanzu saboda fitina ta kudi ba a makabarta mutum ne za a ana kokarin sanya shi a cikin kabari sai mutum ya bi waya sai ce in gode Allah wani ya rike mun bai san waye ba ba amma ana gama bisu zai ce ina waya ta munafiki yana nan yayi shi ya koyi kuma hukuncin Allah Allah sai hukunta ba za a kira waya ringin ba da shi sa yana da kyau ku dinga sanya waya ku wato ta dinga ringin kada mutum ya dinga yawancin sanya waya sa tana cikin sale matsala ne ana tashewa shi kenan dan barawon yana wajen ana kira sai ka ji tayirin sai Allah ya tona mai asiri yanzu irin wannan yan bandit din ka duba irin abin da suke a Najeriya fitina mutum ne da ransa yana kallo aka sace shi da matarsa aka ɗauke su aka shiga da shi cikin dokar daji da yarsa aka bai shi aka ma yarsa kaɗai a gaban shi aka ma matar shi kaɗai a gaban shi aka kwanta da matarsa da yarsa yana kallo kana kallon ɗin iska yana kwanciya da matarka kana kallo bai da kahiya amma da yake da gidi ne sai shiru wallahi kukan kura za ka yi idan ka kashe shi ko ya kashe ka yi shahada a kan da zan kyale in kan matsiyaci a kan 'yata. da matata ina kallo amma ba zan iya yin magana ba wata irin masifa ce muka shiga cikin najeriya ɓarawo ya shigo gidanka bayan ya gama sace komai na gidan sai kuma ya kwanta da matanka wata irin masifa ce wannan duk dalilin san kuɗi shi ta Allah ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna kuɗin ku da ayyukan sun kasance fitina wallahu indahu ajrun azim amma Allah a wajen salada yake mai girma dan adam ya yi iyaka kokari ya nemi ladan Allah subhanahu wataala mai girma domin ya rabauta duniya da lahira abin da na faɗa daidai Allah madaukakin sarki sun yi mizani abin da ya kashe ubangiji da ala ya gafarta mu hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallim subhanaka allahumma rabbana ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh